الله الرحمن الرحيم والشيء سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha shida miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha uku kuma a jiya mun tsaya a ƙarshen suratu buha wanda yau kuma in Allah ya za mu tashi a farkon suratu sharhi amma kafin mu shiga surar akwai ayoyi guda biyu wanda muka fassara to a gurgude. su ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadith wa amma sa'ila fala tanha amma mai roƙo ko mai yin bara karka jaka masa tsawa karka ce ya masa maka ya takura maka ka kautata masa magana ka gaya masa bakakin maganganu talauci ne koro shi babu ne koro shi in ma ka bashi ko kuma ka masa magana mai daɗi ka ce yi haƙuri ko kuma Allah ba abin nan Allah ya ba da sa'a ko ni na maka makamantan irin wannan wanda zai da zai ji cewa ka musguna masa ba ko ka ci mutuncinsa ba saboda ubangiji subhanahu wataala ya sanya haƙƙin mai roƙo da wanda baya roƙo in dai talaka ne a cikin dukiyar mu'mini yace wa ladina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum mu'mini sune wanda a dukiyansu akwai haƙƙi sananne ga mai roƙo da wanda baya roƙo saboda haka kamar yadda ubangiji ala ya tausaya maka da baka da shi ya baka to ka tausaya bayan Allah kar ka zama mai girman kai a bisa masu rauni bayan Allah subhanahu wa ta'ala wadanda Allah ta'ala ya jarraba da babu kai ma ba wayon ka bane ba dabara ka bane duk da cewa idan mutum yana da shi shari'a ba ta yadda dinga roƙa ba saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tazalu mas'alatu bi ahdikum hatta ya Allah azza wa jalla wa laysa ala musu mus'atu lahani mutum da zai gushe ba yana taro ko yana taro ko inda yana da shi ya zubda mutuncinsa har ya haɗu da Allah subhanahu wataala babu nama fiskansa mana ya zubda ruwan fiskansa kafin ya je wato alkiyama kuma manzala ta kuma ce mutum ya ɗauki kirare ya je ya yi dako wato ya ɗauko abin nan ya je ya dami kirare kirare a je ya yi dako su ya kawo cikin gari ya sayar shi ya fi alkhairi akan ya je ya roƙi wani ya bashi ko ya hana shi to sai dai in ya zama da dura kuma ba inda za ka yi to shari'a kuma ba ta haramta roƙo ba za ka iya zuwa ainihin ka roƙa sawa'un ba da abincin da za ka ci ne ko bashi ya yi maka yawa ko kana da wata bukata na aurar da wato yarka ko makamancin wannan kamar yadda ya zo a hadisi aka faɗi abubuwa guda uku nan to lallai ya halatta ka roƙa shari'a ba ta haramta maka kai kuma wanda za a roƙan in aka roƙe ka ba za ka yi bincike akan me aka roƙe ka ba ba za ka turme shi ka ce ai bai da shi ne abin nan yana da shi da gangan ne a in kana da hali ka ɗauka ka ba shi. in kuma ba ka da hali ko kana takure kai ma ka gaya masa kalma mai kyau idan ka yi haka shine ka zama bawan Allah na gari mai tausayawa bayan Allah amma idan ka walakanta shi kai ma baka san menene karshen ka ba don da yawa wasu sun samu wadata din suka dinga nuna girman kai da isa kuma daga ba Allah ta Allah rabe su Allah ya karbi abunsa in ka san yau baka san menene zai faru gobe ba shi ma talakan wataƙila Allah ya azurta shi ya zama mai shi sai kuma Allah ya jarrabe ka wata ranka zo ka nemi alfurma a wurinsa kaga sai ya rama abin da kai masa ajiya domin kowa bai san yaya al'amuransa wato ainihin za su kare ba wa ma ya dari faqiru mata inahu wa la ya dari qaniyu mata yahidu talaka bai san yaushe zai zama mawadaci ba haka nan mawadaci bai san yaushe ne zai zama talaka ba wannan shine ma'anan wa amma sa'ila fala amma mai roko kar ka daka masa tsawa ko mai bara ka bashi in kana da hali ko kuma ka faɗa masa kalma mai daɗi wanda baka murguna masa ba wasu malamin suka ce abin da ake nufi da wannan ayan mai roko ba mai roko ake nufi ba wa amma sa'ila fala mai tambaya dangane da addininsa karka daka masa tsawa wato as-sa'ilu fil ilmi al-mustarshid shine wanda yake tambaya dangane da addininsa mai neman shiriya kamar yadda da baka san shiriyan ba Allah ta'ala ya taimake ka ka sani to idan mutum zai tambaye ka wani abu na ilimi kuma to kar ka nuna isa kar ka nuna kai ma wani ne ka walakanta shi baka bashi ka ba a'a ka bashi amsan abun da ya tambaye ka matukar ya zo tun ya karu ne yana neman shiriya ne Ba ka da hujja a wurin Allah ta'ala da ba za ka ainihin bashi amsa ba hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man su'ila an ilmin fa katamahu uljima yawm al-qiyamati bi lijam min nar duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi sai ya koyi ya kiya fada za a masa linzami na wutar ranar alkiyama wuta za ta ta dinga cin sa a cikin sa har bakin sa ranar alkiyama to da haka duk wanda aka tambaye shi abu na addini in dai tambaya ce ta neman shari'a to wajibi ne kuma mutum ya bada ya bada amsa abu huraira radiyallahu anhu yana cewa ba don ayoyi guda biyu ba a cikin alqur'ani da ba wanda zan ba wa hadisi saboda mutane na cewa ya cika yawan ba ta hadisi ya cika yawan ba to ai dole ne ya ba idan Allah ya baka ilimi dole ne ka ba da shi shine zankanka to ubangiji yace ubangiji ta'ala ya ce innal ladina yaqumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم wa إلا الذين تابوا وأصلحوا ulaika فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Allah ta'ala ya ce waɗanda suke koye ilimi da shiriya bayan Allah ya bayyana shi a cikin ayoyinsa a cikin littafi da waɗannan Allah ya tsine musu ko masu tsinewa ma sun tsine musu duk mai koye ilimi zai haɗu da la'anar Allah sannan sai Allah ta'ala ya ce sai dai wanda suka tuba suka gyara halayensu suka dawo suna bayyana ilimi to waɗannan ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karbi tubansu a sai koyon ilimi babban laifi ne a sai tallata ilimi idan ka yi shi wajibi ne a kanka dole ne ka karantar da shi dole ne ka karantar da al'umma baka ci ta zama ba sai sa ilimi yake da hadari wato idan ka san shi akwai bukatan ka yi aiki da shi sannan kuma ka karantar da shi ka yi haƙuri a bisa masu maka tambayoyi ka dinga ba su ansa wannan wajibinka ne ba mustahabi ba ne don in ba kai ba Allah ta'ala zai tambaye ka wani ya ce wa in kunta la dari fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu in ka da ilimi masifa ce ita in kana da ilimin ko masifa ta fi girma don abubuwan da suke kewaye da kai kuma suna da yawa kuma dole ne ka sauke wannan wajibi ka karantar da jama'a tsakaninka da Allah kuma ka yi haƙuri a bisa dukkan cutar wanda za su maka ko matsa maka da za su dinga yi karka dinga fushi da su kana hana su fahimtar shiriyar da ubangiji ta ala wajabta maka ka fahimtar da su to je ta nan Allah ta'ala ke cewa mai tambaya dangane da addinin sa kada ka masa tsawa ko ka wala shi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith amma ni'man da Allah ta'ala ya maka ta ka ba da labarin cewa Allah ya yi ka annabi ko ni'man da Allah ta'ala ya maka na wadata ka faɗa cewa Allah ta'ala ya maka ni'ima dukkan neman da Allah ta'ala ya maka ko ta ilimi ko ta wani wato alfurma ko na shugabanci ka ba da labari ma'ana ka nuna Allah ta'ala ya maka wannan ni'iman yana daga cikin godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda da baka da shi Allah ta'ala ya wadata ka to lalle ka gode wa Allah ta'ala a bisa wannan ni'iman godiya wato faɗa irin na godiya da kuma tawabu da kankan da kai da nuna cewa Allah ta'ala ya mini ni'ima ina gode maka ba wai ka dinga faɗan Allah ya maka wadata domin alfahari akan talakawa ba idan mutum haka kuma to ya shiga wani babin daban kuma zai shiga cikin matsala ubangiji subhanahu wataala baya son mai alfahari inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakur Allah ta'ala baya son mai takama mai nuna isa mai alfahari za ka faɗa ne a bisa godiyawa Allah subhanahu wataala a bisa ni'imar da ya maka amma ba wai a bisa kana alfahari ba kuma faɗan muka ce za ka faɗa wa masoyinka ne wanda yake son ka wanda ba zai maka hasada ba za ka iya gaya masa irin ni'imar da Allah ya maka ta arziki amma wanda yake maka hasada ba za ka gaya masa ba sannan kuma za a gani a jikinka a gidanka da abun hawanka da riganka da kake sawa da abincinka da iyalinka duk wannan abun zai bayyana alama ce ta godiya wa Allah ta'ala a bisa ni'imar da Allah ya maka idan Allah ya maka ni'ima ta wadata sai ba a ga alaman ta a cikinka da riganka da gidanka da abun hawanka da kuma iyalanka ba to kamar kana kai karan Allah ne subhanahu wa ta'ala kana cewa ya jarrabe ka da talauci kuma alhalin ya baka wadata kai ne baka yi amfani da wannan wadatan ba saboda haka a dinga godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala حديث يا تبتا تقول يوم الله صلى الله عليه وسلم إذا من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب حديث بن حسن ما زال تسمع في دون بيقول يا كلام با بده يقول يوم يا بابا ما لا باك تكلم بقولي ما تبا وين باك يوم ما بذاك بقولي ما تبا يتي يم بياني ko yin hira dangane da ni'iman da Allah ta'ala yi wa mutum to gode wa Allah ne a bisa wannan ni'ima ne Allah ya min kaza ya min kaza ya min kaza amma ba ba a tiska ta yin alfahari ba in ga yaka kana gode wa Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan mutum ya bari kuma baya faɗan sai dinga kokawa kullum cikin kokawa wannan kuma yana butulce wa ni'iman ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake haɗin kai rahama ce ta ubangiji ta'ala rarraban kai kuma wato ainihin azaba ne a wani hadisi manzala ta sama ya ce man ubdiya bala'an fa zakarahu fa wa in katamahu fa qad kafarahu duk wanda aka kyautatawa aka yi masa wata ni'ima ni'ima shine ma'anan man ubdiya bala'an wanda aka masa ni'ima ni'ima sai ya tambaci wannan ni'iman to ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala in kuma ya bari bai ambata ba ya koyi niman da Allah ya masa wannan ya butulce wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa da ya masa ko da ka idan ubangiji ta ala ya maka nima lalle a san cewa ya maka din amma wani yana kokoyewa ne wa kar a tambaye shi ba tambaye ka ma za ka mutu ka barka a duniya kuma za a gada baka san me za a yi da ita ba saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala in yayi maka ni'ima yana son ya ga gurbin ni'iman da ya maka domin shine cikan godiya wa Allah subhanahu ta'ala a bisa ainihin ni'ima sannan za mu shiga sura ta gaba ita ce suratul sharhi ko kuma a ce suratul inshirah duk an faɗe an ambace ta da wannan sunan ita wannan sura sura ce makkiya wato ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana garin Makka bai kaura ya koma garin Madina ba sannan suran tana da ayoyi guda takwas sannan kuma tana karantar da wato irin matsayi da ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗaukaka darajarsa da ya a wajensa wata sa sun ka gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah subhanahu ta'ala sai ka karanta wannan sura ita ce suratu shari'a Allah ta'ala yake bayan bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وبنجي سبحانه وتعالى يتي ألم نشرح لك صدرك ba mu yalwata maka ka ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan istifani ne takariri in ji malamin balaga ma'ana qad sharahna laka fadraka mun yalwata maka ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun yalwata maka shi da shari'a mun yalwata maka shi da da imani wato ana tabbatar maka da hakan ne sai aka zo da shi a sigan tambaya larabawa sukan yi haka su zo da abu da sigan tambaya amma suna tabbatar da cewa abun wato ainihin haka yake ba za ka yi tinkarin sa ba kamar yadda wani yake cewa alastum khaira man rakiba al-mataya wa anta al-alamin butuna rahim wato malamin hada suna cewa wannan baitin shine amdaku baitin qalatul arab wato baiti da yafi kowanne nuna yabo wanda larabawa suka faɗa shine faɗin jarir yake cewa alastum khaira man rakiba al-mataya wa anta al-alamin butuna rahim ba ku ne fiyayyen wanda ya ainihin hau wani abun hawa ba duk wani wanda ya haura kumi ko doki to kone kuka fi shi daraja kuma kone wanda kuka fi kowa yin alkhairi kuke ba mutane tafin hannu ko kuma wato alkhairin ku a tafin hannu to ana yana nufin alaskun din nan ba tambaya ke ba yana nufin tabbas babu wani wanda yake hawa wani abun hawa wanda ya kai ku matsayi kuma ka san dama mutum in yana da matsayi alama shine a gan shi yana hawan abun hawa ba kasa yake tafiya ba to amma dai wannan su suka faɗa amma mu a wajen mu wato ba wani baiti wanda aka yabi wani da shi wanda yake nuna ya boko kamar baitin da Hassan bin Sabi da yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da yake cewa kulista mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulista kama tasha'u wa ajmalu wa ajmalu minka lam tara qad aini wa afdalu minka lan talida nisa wato yana cewa an halitte ka ba ka da wani aiki kwata kwata a halittar kamar ma an halitte ka yadda ka ga dama ne amma kai ka tsara ga yadda za a halice ka aka halice ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba inda za ka tushe a halitta kuma yake wa ajmala minka lam tara qatu ayni ban taba gani kikamun irin ka ba wa afdala minka lan talida nisa'u har abadan abada mace ba za ta haifi wanda ya kai ka daraja ba ba taba yi ba kuma ba za a taba yi ba a duniya ta tashi kaga wannan an gama yabo kenan to wannan ubangiji ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ni'imar da ya masa da ya buɗe kirjin sa ya sa masa imani da shiriya da annabta da kuma yadda wahayi yake shiga cikin wannan zuciya din sa yasa ibn kabir yake cewa Allah ta'ala ya haskaka zuciya ne warna wa annahu fasihan rahiban wasi'an mun haskaka zuciya mun sanya shi ne yalwa mai yadda imani da shiriya yake shigansa da wahayi daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala abu hayyan ya abin da ake cewa sharhu sadri shine tanwiruhu bil hikmati wa tawfihuhu li talaqqi ma yuha ilayhi wato abin da ake cewa yalwa ta kirji shine a haskaka kirjin da hikima shine ilimi yuta da hikima ta man ana nufin ilimi sannan kuma Allah ta'ala yalwa ta kirjin zai iya karfan kowane irin wahayi wanda ainihin ubangiji ta'ala yake masa to ubangiji ta layar wata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan Abdullahi bin Abbas yadda abin da ake nufi da yalwata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abin da ya faru lokacin yana yaro mala'ika Jibrilu ya zo ya tsada kirjinsa ya fitar da zuciyarsa ya wanke tafiyar kamar da ya tabbata a cikin sahihi Muslim wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wajen Halimatu Sa'adiya tana renonsa kamar yadda Anas bin Malik yake ba da labari mala'ika Jibril ya zo ya same shi yana wasa da yara sai kama shi sai ka da shi sai ya tsada kirgin sai fito da zuciyarsa ya fito da ita sai cire wata wato yar tsoka a cikin wannan zuciyar sai ce haza hazu shaitani minka wannan shine dama rabon shaitan da gare ka sai jefar da wannan dotti wato shine wanda dama in akwai shi shaitan zai iya sa masa wasu wasi ko kuma wani wato ainihin ra'ayi marar kyau to yanzu an cire duk rabon shaitan shaitan bai da rabo a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ya cire wannan wato sai ya jefar da wannan zai dauko wani kwano na azurfa da ruwan zamzam ya zo ya wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya wanke sai ya sake mai da zuciyar inda take sannan ya sake dinkewa wurin ya zo ya sake hadewa Anas bin Malik ya na ga ina ganin gurbin inda aka dinke wajen kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yaron gidansa ne yana karami mahaifiyarsa ummu sulaim ta kawo shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata hidima abin nan yayi mata hidima saboda haka yana ganin inda aka dinki sai an dade yana yin dinki ba yanzu ne aka fara tiyata a dinki ba malaika jibril tuntuni yana yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da aka yi wannan ta faru sai yara suka ruga da gudu suka je suka samu halimatu sajiya suna cewa inna muhammadan qad an kashe muhammadu an kashe muhammadu da aka zo kawai sai aka da manzala ta kuma an kawo sauki sai aka haɗu da manzon Allah yana dawo malaika ji ne cire wani doki wanda ne yake samun gurbin zama a zuciyar mutum shi aka cire masa gaba ɗaya wasu malamin ko Abdullahi bin Abbas yadda wannan shine ma'anan alam na da laka sadra mun yi wata maka kirjinka mun cire duk wani dotti da yake cikin wato ainihin wannan kirjin amma su kuma wato abun nan din farko ko kuma mafi yawan malamai sun tafi akan tafsirin farko amma aya za ta iya daukan dukkan wannan ma'anan tun yana yaro an wanke masa zuciyarsa sannan an yalwata zuciyar kuma ta karbi shiriya da imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa an anka wizrak wa wada'ana an ka kuma mun sauke maka wizraka nauyin ka an ta gabare mu Mana mun cire maka nauyin da yake kanka allazi an qada zahrak wanda ya nauye bayan ka wato da akwai wani abu da ya nauye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta ala ce mun cire maka wannan nauyi to malamai sun yi sabani menene wannan nauyi din al-inqadu ne shine sautu wato idan aka tsora wa jaki kaya kamar itace a wani itace da ake sa tsora a kai sai ka je na kikiki kikiki kikiki shi ne ma'anan hadisin fa to idan bayan mutum ya yi nauyi zai dinga kara to shi ne ma'anan abun da ya nauya bayan ka to an yi safani wani abu ne wanda Allah ta'ala ya tsarar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda har ya nauya sa wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce ma'anansa an gafarta masa zunubansa da suka gabata idan akwai wasu laifi da ya a baya wannan laifin ya nuna ya bayan sa yana sa to ubangiji ala ya ke masa su wannan kuma kaman fadin Allah ta'ala liya da laka ma taqaddama min zambi ko ma ta'akhkhara Allah Ta'a don Allah ta'ala ya gafarta maka abin da ya gabata na zunuban ka da kuma abin da ainihin wato ya tinkirka tare da cewa annabawa ma'asumai ne ba ka yin laifi sannan ma kuma dole yana bukatan wani irin zunubi ne aka yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah ma'asumi ne tun yana yaro bai yi bautan gumaka ba bai yi shajiya ba bai yi wani abu da ake a zamanin jahiliya na sabon Allah ba to sai wasu ka ce a akwai wasu abubuwa wanda manzon Allah ya yi wanda inda kai ne ba laifi ba ne amma shi kuma a wurinsa sai a ce laifi ne tun da me tun da ainihin annabin Allah ne yana da kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki akwai izinin da yawa wato ijtihadi ne manzon Allah zai yi ba wahayi daga baya sai a zarge shi akan wannan abun sai wahayi ya sauka gyara masa wannan ijtihadin nasa to kaga ne ijtihadi kuma yayi ijtihadi in ba annabi bane yana da lada daya in bai dace ba ma in ya dace kuma yana da lada biyu kuma ba za a kama shi da laifin ijtihadin da yake ba to manzala ta sallama lokacin da za a tafi yakin tabuka sai munafikai suka zo suka dinga ba da uzuri na ƙarya duk wanda ya ba ta uzuri sai manzala ta sallama sai ya ce masa sheka. kowa ya kawo zurin ka sai to sai ka ba sai ka je ba ni bana samu zuwa ba saboda kaza kaza sai suke na mazala sai ce to ba damuwa duk kuduri ne na ƙarya to wannan uzurin da mazala kuma ya ba su bai tsaya ya tantance waye mai kuduri na gaskiya ba waye wanda ba na gaskiya ba ya bar na gaskiyan wanda yake ba na gaskiya ba kuma ce a'a babu sassauci babu maganan kuduri ka tafi yaƙi bai yi haka ba sai Allah ta'ala ya zarge shi akan wannan amma kafin ya zarge shi ne sai da ya yafe masa sai ce allahu anka lima abinta lahu Allah ya yafe maka laifin da kai me yasa ka ba su izini me yasa ka ba su izini za ka tsaya mana hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ka tsaya mana da ka tantance masu uzurin gaskiya da masu uzurin ƙarya to ka kaga Allah ta'ala riga ya yafe masa sun kafin ma ya tume shi da wannan laifin sannan haka nan lokacin da aka yi yaƙin badar aka ci wato ainihin ganima aka yi wato mutum saba'in daga cikin kafirai to a lokacin tunda ba a taɓa irin wannan ganiman ba sai aka zo ana ta shawaran ya za a yi wayannan kafiran nan a kashe su ne ko kuma a sake su kawai kyauta su tafi ko kuma su ba da fidiya su fanshi kansu ma'ana su ba da kuɗi sai kowa ya fanshi kansa shikenan aka fara ba da shawara sai na umar ya ce a kashe su kawai a huta da shirin su sai na abubakar kuma ce a sa fansa su ba da kuɗi wannan kuɗin zai amfani musulmi za a kai makamai da suna yaki shi kenan sai manzala ta sama sai ya karɓi ra'ayin sai gina ina abubakar ya karɓi shawararsa sai aka sa musu fansa na kuɗi kowa ya zai fanshi kansa kowa ya ba da kuɗi ya fanshi kansa ko ɗan uwan sai fanshi shi wannan abin da manzala ta sama ya yi sai a sai ittihadin sa bai dace ba a sai lokacin yin haka din da yi ba sai an ci galba kan kafurai sosai an karya musu rauni ne to nan ne za a iya yin haka sai a ce su biya kuɗi su fanshi kansu ko kuma a ce ku je ma an sake ku kawai fin sabilillahi to amma daga yakin badar kawai daga fara yaki a lokacin wato bai kai ai haka ba to sai Allah ta'ala ya ce ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yusina fil ardi wato bai kamata a ce annabi yana da wa'inda ya ribato a wurin yaki ba ya kyale su ko ya fanta fansa ba har sai ya kakkashe su a bayan kasa su kun kisa da yawa an gama karya musu logo sannan daga baya ya ga dama a karfi ainihin wato fansansu Allah ta'ala ta ya zarge su da wannan yake turidu na harafar duniya wallahu yuridu al-akhir kuna son abin duniya shine wannan dan kudi da za a ba ku su fanshi kansu Allah ta'ala kuma yana son ya tanada muku dan wato ainihin lahira wannan ma ijtihadin da yayi don ba wahayi ya sabawa ba ba Allah ta'ala ba shi doka bane ijtihadi yayi sai bai dace ba nan shi ma zai damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ya yafe masa sana ka nan lokacin da Abdullahi ibn Umm Maktum ya zo masa shi ma yana tambayar sa dangane da addini to sai zama ko su manyan manyan kafirai a gefen manzala ta suna suna masa tambayoyi shi kuma yana kwaɗayin wa'annan manyan kafiran su musulunta don in sun musulunta za su jawo mutane da yawa ke musulunci shi kuma wannan makahon ya riga ya musulunta shi har riga an same shi to manzo Allah sai ijtihadi yake da saurari makahon nan musulmi ya saurari wayannan kafirin ko da su musulunta shike nan su jawo musulmai da yawa kaga musulunci sai ya karfi su jawo kafirai da yawa su musulunta to manzo Allah ta sa bai san gaibu ba a sai nan ba masu musulunta bane shi kuma wannan riga musulunta yana so a karfafa masa imaninsa to da manzala ta kuma yi watsi da shi sai Allah ya zarge shi akan haka yace abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra wato ya juya baya wato abin da manzala ya daure fiska ya juya wa shi ainihin wannan makafin baya saboda kwaɗayin wa'incan su musulunta Allah ta'ala sai zarge shi da wani yace wa san da kai wannan din sai ka gaya masa wasu kalmomi da zai wa'azarsu da su can ko ba za su karɓi wa'azinka ba to irin wannan ijtihadi na manzon Allah sallama wasu malayan suka ce shine laifukan da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam yayi wanda ubangiji ta'ala yake cewa ya dauke masa don sun riga sun dame shi Allah ta'ala ya ce ya yafe masa wato ainihin wannan laifin to wannan kuma idan aka duba sosai ba zai zama laifi ne na zunubi wanda za a ce mutum ya yi laifi ba to amma tun da shi annabin Allah ne ko dan kuskure dan kaɗan su sai zama matsala a wurin saboda darajar su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai suka ce wannan kinaya ne na wato isma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nufi da wato ubangiji ta ya ce wa ba'ana an ka wizra allazi an qada zahrak mun sauke maka nauyin ka, wanda ya nauye bayan ka ana nufin daga yanzu babu maganan kai sabon Allah ka zama ma'asumi ba maganan kai domin. haka wasu malamai suka ce kinaya ne na cewa ba zai sake yin laifi ba ko ba zai saka yin laifi ba an riga an mai da shi wato ma'asumi wanda aka kare shi daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamin kuma suka ce wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin halin da kafure suke ciki wato na kafurci da shirka da yi wa musulunci zagon ƙasa wannan abu ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi sakat yana yi masa raɗaɗi kuma ba zai iya canja wannan abun ba shi a kanka abun har ya dame shi ya nauyi da bayansa ya ci kuma yana tausayin mutanen sa din yana son su musulunta yana son su da alkhairi amma su ba sa son alkhairi to wannan abu da ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Allah ta'ala ya ce ya dauke masa wannan damuwa ya daina damuwa da su kwata ya kwantar da hankalinsa masu musulunta za su musulunta wato wannan kuma kamar faɗin Allah ta'ala فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصلا wataƙila za ka halakar da kanka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan suka juya baya ba su yi imani da kai ba saboda bakin ciki don bacin ran kana tausaya musu ba su yi imani ba kar ka je ka halakar da kanka ma'ana ka kwantar da hankalinka ya rasulullah kar ka damu da kafurcin kafurai Allah subhanahu wataala zai cika maka ainihin burinka zai cika wannan addinin za a shiga addinin mutunci jama'a jama'a kuma kafin manzon Allah صلى الله عليه وسلم يا بردونيا إن الله تعالى يتقام تقولين في الله تعالى يتقام ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Ubangiji سبحانه وتعالى ta’ala ورفعنا لك ذكرك wato mun ɗaukaka ambatonka shine mun ɗaukaka sha'aninka da al'amarinka wato mun ba ka matsayi babba shine ma'anan wa rafa'ana laka zikra Allah ta'ala ya ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan dukkan wani dan adam ne shugaban annabawa gaba babu wani annabi da ya kai shi daraja a duniya ba a taɓa yin wani mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba za a sake yin irinsa ba har kafirai sun shaida an ce wani kafuri wani basuriya wani littafi a azamun rajul fi duniya sai faɗi mutumin da ya fi kowa girma a duniya sai ya sa manzon Allah ta sama shine a farko kaga al-haqqu ma shahidat bihi al-a'da'u fina saboda haka shahida al-anamu bi fadlihi hatta al-ida wal haqqu ma shahidat bihi al-a'da'u wato dukkan talibai kowa da kowa mutane sun shaida da falalan manzala ta sama da daukakansa har abokanin gaban sama sun tabbatar da cewa shi madaukaki ne don ba wanda ya samu ɗaukaka irin manzala ta sama ya haɗa runduna ta jama'a wanda suke ganga ni kashe ni don su raya abin don su kare shi ko su kare addinin sa bai irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma har abokanin gaba sun shaida da wannan wato gaskiya kuma ita ne wanda abokanin gaba suka shaida akan to wannan manzala ta sallama Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsa a nan duniya da kuma a lahira a nan duniya shine wannan ɗaukakan da ya samu ta daraja da ta ɗaukakan addininsa da ko ina a duniya ba inda ba a san shi ba inda ba a labarinsa addininsa ya ɗaukaka akan dukkan sauran addini a lahira kuma Allah zai ba shi a shafa'atul kubra wanda muka bayani ta jiya ko shekaran jiya wato babban ceto wanda Allah ta'ala zai ba manzo Allah ta san wanda dukkan sauran annabawa ba za su iya yi ba sannan ya ba shi al'umma wanda su ne suka fi shiga aljanna su suka fi yawa su suka fi kowa shiga aljanna daga cikin sauran wato ainihin sai zai ba shi liwa'ul ham tuta ta yabo shi kaɗai yake rike da irin wannan tutan ga wasila wani babban matsayi a aljanna wanda Allah ta'ala zai bani da haka duniya da lahira Allah ya ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujahid yace yana daga cikin ma'anan ɗaukaka manzon Allah ta da Allah ta'ala yi wato shine ba inda za a ambaci Allah sai an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi sallam. in ka ce ashhadu Allah, ilaha illallah sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah وذاك إن كشيء ذا بقى وسادة السياسة الله وذاك شيء ذا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله لأن ذاك في عتم كلمة جهادة كويسة في لا إله إلا الله بقي دد رسول الله بدا إيمانك به لأنه لن تكمل الشهادة إلا بذكر صاحب الزهاد فتو شهادة مثل كلمة شهادة مثل ولا تكتبا فيا أم بجمع بوسن زهود شيني الله صلى الله عليه وسلم فتا ديسي wato Allah ta'ala rafa Allahu dhikrahu fi dunya wal akhirah فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذا الله دوكك أم بتم من ظل تسمع الدنيا دلاهرة باب وني مين خطوبة ko ko wani mai yin tashahhud shine wanda zai kalma shahada ko wani mai sallah ba dai yana kira yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa in kudu ba za ka yi ko me za ka yi sai ka shaida babu amurka da gaskiya kai abu ba yanda za a yi kai ka zo ka yi wata kudu ba har ka gama in ta Allah da annabi ne baka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka zo ka yi karatu na addinin musulunci madadakin ka har ya kare baka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ka yi sallah har ka gama ba za ka yi ikama bane akwai ashhadu an la ilaha illallah saboda haka duk abin da za ka yi a cikin rayuwarka na addini akwai ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki Hassan bin Sabit yace wa dhamma ila husma an ila ismihi idza qala fil khamsi al-mu'azzin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu wa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammad wato Hassan bin Sabit yace uban abun nan ubangiji ta'ala ya hada sunansa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mai kiran sallah ya zo kiran sallah a lokuta guda biyar din nan azhar da aka magariba da ta asbahi inda yace ashhadu allah ilaha illa allah ashhadu allah ilaha illa allah to dole kuma sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah dole sai ya faɗa ko ina kuma a gari ɗaya ba san iya adadin masu kiran sallah wanda suke kiran sunan manzon Allah sallah sama a ko ina ana bi balle da zaka ce a tafi a ce kasa ko kuma duniya ko ina ana kiran sunan to babu wani mutum ma'aluki a duniyar nan wanda yake shan kira irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ambaton Allah sai an ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka ko ina ana kiran sunansa Allah ya ɗaukaka ne ya ɗaukaka sunansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine ake nufi da wa rafa'na laka zikrak wato an an ɗaukaka ambatonka shine ma'anan an ya rasulullah sallallahu alaihi saboda haka azzikir anan ana nufin daraja daga sunan san shine kuma yake daga darajarsa ba wani mai daraja a duniya da za a ce ba a da sa. in ba a da labarin mutum to darajarsa ba ta bayyana ba in ta bayyana kuma sai ka ji ya shahara ko ina ana ana sa. to abin da ake cewa zikir shine manzila da makana da matsa wato matsayi da daraja kamar da ubangiji ta da yake fada cikin suratul zukhruf yake cewa fastamsik illati uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun laka wa liqawlik wato kai riko da abin da aka yi maka wahayi zuwa gare shi tabbas kana tafarki madaidaici ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la dhikrun laka alqur'ani nan saukakan ka ne wa liqaumika kuma saukakan mutanen ka ne wato alqur'ani ya saukaka ka shine saukin saukakan ka ko mutanen ka ma in suke rike alqur'ani za su samu daukaka amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka wasu mutane da wannan littafin alqur'ani yana kankantar da wasu kuma wanda ba su yi imani da shi ba saboda haka Allah ya ɗaukaka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukakan alqur'ani to idan al'ummar sa suka zama madaukaka to kuma ne yana nuna daukakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kam abi kad على ابن ذرى شرف كما على برسول الله أدنى wato da uba yakan samu daraja idan dansa ya zama mai ya zama mai daraja kamar yadda adanan suka samu daraja da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kakan larabawa kabilar ta samu daraja saboda manzon Allah ya fito a cikin ta to haka nan uba ya samu samun daraja da darajar nasa idan al'umma manzala ta masu sanawa sun fi kowace al'umma daraja to zai zama shi din kuma ya fi kowane annabi daraja idan annabi manzala ta sama ya fi kowane annabi daraja to al'umma ta kuma sai fi kowace al'umma daraja haka abun yake yawa. zagayawa lamma ta Allahu da'ina li da'awati bi akrami rusul kunna akramal umami da Allah ta'ala ya ce wa Manzala shi ne akramur rusul mafi darajar manzo sai muka zama mu ne mafi darajar wato al'ummatai kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to da ka da nassi al-qur'ani al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suka fi kowa wato daraja sannan Allah ta'ala ce fa inna ma'al usri yusra tabbas tare da wahala da tsanani yusuran akwai sauki inna ma'al usri yusra tare da wannan wahalan kuma yusuran akwai wani saukin daban wato akwai sauki biyu tare da ainihin fannani da kunci da wahala wato idan mutum ya shiga kunci to kuma sai ya tina cewa kuma akwai sauki da zai biyo baya manzala ta sanama ya sha wahala lokacin da yake ainihin garin makka ya sha wahala kwarai da gaske to shine Allah ta'ala ne yake rarrakin sa cewa duk wata wahala tana tare da sauki kuma Allah yana masa albishin ne wannan wahalan da kake fama da ita to akwai sauki guda biyu da suke kokowa da wannan wahala saboda saukin an sa shi a na kira. shi kuma wahalan an mai sa shi a ma'arifa al'usru ma'arifa ne in aka maimaita shi abu guda ɗaya ne amma yusran na kira ne in aka maimaita na kira to sai ta zama guda biyu domin inda a ce ba biyu ake nufi ba da aka ce inna fa inna ma al-usri yusra da sai a ce inna ma al yusra kaga sai a sa masa ma'arifa to tun da ba a sa masa ma'arifa ba to zai zama kenan wato yusuf din guda biyu ne inna arsalna ila fir'auna rasulan ko sai aka ce fa asatir aunur rasula kaga rasula fa asatir aunur rasula kaga manzon guda ɗaya ne nan ma nan ba ma'arifa can akwai ma'arifa to Allah ta'ala a nan da yake duk wannan tsananin yana tare da sauki to tsananin aka maimaita sai aka ƙara wani saukin guda biyu sai za a zo a hadisi lan ya galiba usrun yusrai wato sauki wato wahala guda ɗaya ba za ta rinjayi sauki guda biyu ba wato hadisin nadin sa bai inganta ba amma ma'anar sa mai kyau ne hadisi ne mursal wata ran manzo Allah ta sama ya fito yana farin ciki yana walwala yana dariya yana cewa annani ya galiba usulun yusraini wato wahala guda ɗaya ba za ta rinjayi wato sauki guda biyu ba sai dinga karanta fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra amma idan da hadisi bai inganta ba sai dai idan aka koma a nahawance wato a ka'ida na larabci haka maganar take sauki ne guda biyu suke kokura da wato sanani guda ɗaya to wannan shi yake nuna lalle ko wannan tsananin da zai kai labari ba sai sa wani yace idza ishtadda bika albalwa fa fakkir fiha lam nashrah fa usrun bayna yusrayn idza fakkarta safra idan bala'i yayi maka sanani masifa to ka tina alam nashrah wahala kwaya daya a tsakanin sauki guda biyu in ka tina su sai kai farin ciki ba za su iya rinjaya su to za ka duk yadda abu ya kai kololuwa wajen wahala to ka sani kuma akwai saukin da yake biyo bayan wato ainihin wannan wahala din komin saukin sada'a komin wahalan to sauki kuma yana biyo ainihin bayansa to manzala ta sa da yake ya sha wahala kwarai da gaskiya shiga gunki a cikin garin makka to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake rarrakin sa anan cewa akwai lokacin da zai fita cikin wannan kuncin wato a je a dawo wata ran ba za a samu wannan kuncin a tare da shi ba a makka ya sha wahala kafirai sun buge shi har duka a masa don abu jahal ya mare shi a ɗakin ka'aba wanda ya zama sabbabin da ya sa hamza ya musulunta hamza ya zo yana wucewa yana daidai wurin safa sai wata baiwa ta tsare shi ta ce to wato abu jahal ya bugi dan dan uwanka ya bugi dan dan uwanka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi nan kushi ya ɗauke shi yana zuwa a wannan wuri ya ɗauki sanda sai ya bugi abu jahal ya ce za ka bugi ɗan ɗan ɗan uwana alhali ina kan addinin shi nan ta sai aka taso kabilan abuja suka taso kabilan hamza suka taso kamar za a yaki a ƙarshe abuja da ya ga wahala ta yake kuɗa ne shi na bugi ɗan ne kuma na zage shi shi ke nan fatan ta kare wanne ya zama sababin musuluntan manzon allah abin nan hamza afwan ya zama sababin musuluntan hamza radiyallahu anhu sannan haka nan wata ran manzala ta yana sallah a ainihin ɗakin kaba ya yi sujjada ya ce wa zai ɗauki tumbin jakin nan abin da tumbin abin da mai suna sarakumi wanda aka yanka a anguwa ka za a zai tsora kan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai bin abi mu'ayyid ya je ɗauko wannan tumbin da kashin da komai ya zo ya tsora akan gadon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yarsa ne Fatima ita ta zo ta cire masa wannan tumbin sannan wata ran ana zaune nan ma an kewaye ɗakin kawa sai Abu Jahal manzon Allah yana sallah a ɗakin kawa Abu Jahal sai ya ce wa zai je shaƙe mini Muhammadu nan ma ku ba ibnu abi mu'ayyid ya tashi ce ni ne ya je shaki manzon Allah sallallahu alaihi zai kashe shi ya rike shi gaggam ya rike sa ya hada da mayafinsa sai na Abubakar ya hango ya zo da gudu ya zo ya kama shi ya fiske manzala ta ya hambara da shi buge shi a kasa shi wannan kafirin ubatu ibn abi mu'aydin sannan ya ce musu a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutum don ya ce Allah shi ne abin bauta na kuma alhalin ya zo muku da hujjoji daga wajen ubangijinku ya ke cewa baka shi ne awwalu man dafa an rasulillah sallallahu alaihi farko wanda ya fara kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cutan kafirai to kaga waɗannan cutan sun yi ta tafiya an yi ta yin su har aka da ana cutar da muminai su ma ana ta cutar da su har ya kai ga an yi hijira an tafiya basha abuya saboda cutarwa har ya kai ga an nemi a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ba shi din yake ya hijira ya aure koma ainihin garin Madina sannan ya hijira koma garin Madina to tun da aka je garin Madina ne ba aka samu sauki to amma nan ma farkon zuwa garin Madina babu sauki ba wanda zai kwanta ba takobin sa kusa da shi manzala ta kuma yana kasa yin bacci saboda tsoro idan ba zai iya bacci ba wata ne ya ce wa Aisha na kasa yin bacci ina ma a ce wani daga cikin safai na je zo ya gadi na ina rufe bakinsa sai ji karan makani a kofar gidansa sai ce waye ne sai ce sa'ad bin abi waqas ne wani daga cikin sahabbansa me ya kawo ka yace wallahi na ji a raina ne ya kamata na zo ne gadin ka manzala ta suma ya masa addu'a ya sa masa albarka yace ka zauna kai gadin na manzon Allah ya kwanta yi barci a wannan halin ake ciki farko da aka koma madina lokacin da aka saukar da yawmal summa la tusalun yawma idin alin nabi za a tambaye ku dangane da ni'iman da kuka kuka ci a duniya za a tambaye ku ranar kiyama dangane da wannan ni'iman kun gode wa Allah akan ta ko baka gode masa ba sahabbai da manzo Allah karanta musu wannan ayan sai suka ce ya rasulullahi wa an ayi na'imin nus'al wani ni'ima kuma za a tambaye mu ya rasulullah ma hiya illa aswadan والسيوف على عواتقنا والعدو تجاه وجوهنا يا رسول الله ابو بكر ke biyu fa kawai muke ci ruwa da dibino ba ma iya girka abinci ma ba abinci sannan kuma ka kullum takobin ka yana kan kafaɗan ka so da kafuri yana fuskantar ka yana neman zai kashe ka ma'ana ga tsoro ga talauci yace to ta nima kuma za a tambaye mu muka yi ba wata nima manzo ta kuma yace inna zalika ku duk da haka sai an tambaye su wannan jibinan da kuke ci da wannan ruwan ma nima ce sai an tambaye su to har da aka yakin badar ba aka ce tireni a yakin badar aka yi wa kafirai kata kata to nan ne fa musulmi suka samu zaman lafiya nan ne aka samu kwanciyar hankali to a lokacin ne Allah ta'ala ya kika masa wannan alƙawari dama ya ce masa dukkan tsanani yana tare da sauki guda biyu saboda haka daga baya kuma an samu sauki a sai idan kana son ka cimma burinka a wani abu da ka sa a gaba shi ne ka dinga hakuri amma ka ce wahala dai sa ka ja baya to ba inda za ka je manzala ta zama da ya hakuri kuma shikenan kenan da Allah ya kika masa burinsa ya ci galba akan kafirin ne ya fatattake su ya zama shine abun tsoro da sahabbansa da kuma su ne ake cutarwa saboda haka duk wani abu na ɗaukaka ko na addini ko na duniya in kana bukatansa to ka zama mai haƙuri ko da daɗi ko ba daɗi ka dinga yin la ilan nasafa aw udrika almuna wa man qadat al'amalu illa lisabiri abu mai wahala ma yake sai na mai da shi mai sauki har sai na cimma burina ai babu mai samun burinsa mai cika burinsa sai wanda yake haƙuri to da ka in ka yi haƙuri duk burinka za ka cika amma in ka gudu ka ja da baya ka ga wahala ne ka koma to ba za ka iya kaiwa ko ina to manzala ta kuma aka yi daure da shi da ainihin sahabbansa har Allah ta'ala ya ba su nasara ya ɗaukaka su akan abokanin gaban Allah ta'ala ya kika masa wannan alkawari to kai ma duk wani bala'i duk wata masifa to ka hakura ne in ka hakura matukan akan gaskiya kake kuma akan alkhairi kake alkhairi kake nema to wata ran za ka yi nasara ko da bala'i ya kai bala'i sai sa wani malami yake cewa wa kullu al-hadisati wa in tanahat fa mawsulun biha farajun qarib dukkan wani bala'i da musiba ko da ya kai kololuwa wajen musiba to ka sani kuma wato sauki kuma yayewa yana zuwa a nan kusa kusa wato wani lokacin ma sai in bala'in ya kai bala'i ne to sai saukin ya zo shi sa wani daga cikin magabata in ya shiga matsala ibtila'i jarrabawa gabar da yamma kudu da arewa ko ina ɓacin rai da damuwa da musibu to a lokacin sai kama dariya ya san cewa yayewansa yana zuwa kenan don da da bai yi tsananin ba to yayewan yana nesa ne saboda haka idan bala'i ya kai bala'i ka kama dariya kawai Allah ta'ala ya jarrabe ka na kololuwa to sauki kuma zai zo amma abin da yake bukata shine ka dogara da Allah ta'ala ka yadda Allah zai kawo sauki shikenan sai ya kawo maka wani malami ya cewa wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fath zar'an wa inda Allah min al-makhraj qabla قبل فلما halaqatuha حلقاتها wa kana يظنها لا تخرج yake da yawa wato wani bala'i zai sauka wa mutum sai gaba ɗaya shiga kunci ya inda zai sa kansa kuma alhalin yayi wannan abun da mafita yana wurin ubangiji subhanahu wataala da zai koma zuwa ga Allah ta'ala Allah zai yaye masa yace to tunda wannan bala'in ya gama cika ya kai mafita sarkansa aka gama kukkun da sarkan aka gama ɗaure mutum aka kewaye shi ko ta ina cikin masifa sai Allah ta'ala sai yayi wannan masifan da mutum yana da son Allah da zai yayi masa ba kaga fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra so da ka bala'i duk inda ya kai bala'i to kai mai da al'amarin kai zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala zai taimake ka zai yaye maka wannan bala'in matukar zai kana tare da Allah abin da ba a so shine mutum ya rabu da Allah ta'ala ya kasa hakuri ya dinga shiga bokaye ko ya daina kai tsara Allah ni kan na shiga uku Allah ya jarrabe ni Allah baya so na kai ta fushi da Allah to wannan ba za ka kai labari ba alaman ka halaka ne don an jarrabe ka kenan baka ci wannan wato ainihin jarrabawa ba sanan ubangiji ta'ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka maka ni'ima a baya na shiriya to haka nan kuma wannan wahalar ma insha Allah zamu wato canja maka ita da sauki saukin da zai zo nan kusa kuma saukin ya zo ba tare da nisa ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kan da ya zama shi ke shugabantan duniyar musuluncin wannan ko abin da wannan lokacin gaba daya shi ke shugabantan jaziratul arab ya ga dama ya tura kafansa a kori mutane daga garin su aka aka yi a Khaibar haka aka yi a Tabuka a kore su da tura da Yahudawa duk su bar wannan yankin Ko kowane gari aka tinkara sai dai su gudu sun gama taron dangin su don su koma shi musulunci da magana ta sama a gazawatul ahzab Allah ta'ala bai yadda ya aiko musu mala'iku da iska aka yi fata-fata da su daga nan manzala ta suwa ce to daga yanzu kafare bara su sake akan mu ba sai dai mu mu je mu yaƙe su kuma haka aka yi har manzo Allah ba duniya ya dai ya kai musu hari amma su ba ka kawo masa hari saboda sun gwada har sau biyu bai yi ba ga na Uhud ga kuma na Ghazwatul Ahzab da ka duk wanda ya tsaya akan gaskiya to insha Allah zai cimma burinsa amma in ka kare kuma Allah ya jarrabe ka ka ja da ba to ba za ka kai labari ba Allah ya samu dace to ubangiji ta Allah ya ce فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ubangiji ta halace fa'iza farafta fansaf idan ka gama wato ayyuka ko kuma da'awa zuwa ga addinin Allah fansaf kai ta kokari wajen ibada ku na ana ga Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi da'awa yayi da'awa da rana yayi kiran mutane zuwa ga addinin Allah ya karantar da jama'a to in dare kuma ya tashi kama kiyamul layli yi ta ibada yi ta kiyamun layli saboda kiyamun layli kuma shine zai sa mutum ya nasara akan dukkan abin da ya sa a gaba duk abin da ka sa a gaba na addini na gaskiya to yana buƙatar ka kama kiyamun layi don akwai yan adawa akwai yan zagon ƙasa akwai masu neman su cutar da kai amma in kana tashi da daddare kana nafila to ka fi karfin su ya sa magana su kuma ana rarrashin sa da irin wannan in kafirai suka zage shi suka gaya masa bakakin maganganu ya Allah ta ala ce ka je kai ta tasbihi ka kama kiyamun layi in ya je kai kuma sai Allah ya ba nasara a kan to sai sa anan ake gaya masa fa iza farafta in ka gama da'awa kai ta kira zuwa ga addinin musulunci da ranar fansa ka je kai ta ijtihadi kana ta wahala kuma wajen ibadar Allah subhanahu wa ta'ala ta jefiri wasu malamin ko suka ce wa iza fa iza farakta fansab in ka gama wato al'amuran ka na rayuwar duniya ka je ka nemi abinci ka je kasuwa kai kasuwanci ko ka je kai sana'a ko ka je kai noma ko ciwo da rana to fansab ka wa'alar da kanka kuma wajen neman lahira shine wajen ibada sai ka dage kuma wajen ibada wato kar ya zama duniyan kawai ka sa a gaba a'a ka nemi lahiran ma ba a ce ka bar duniyan ba amma ka ta hana ka neman lahira in ka je dan duniyan ka da ranar yan awoyin da ka nema to da yamma da daddare duk kuma ka je ka dage kai ta ibada dan Allah subhanahu wataala sai ya zama kayi riba biyu kenan kayi riba biyu gashi ka gama dan sungullan ka na duniya sannan kuma ga lahira wanda yake da irin wannan siffa ya yayi more a rayuwarsa da sallallahu alaihi wa sallam kamar da ya tabbata a cikin sahihi muslim yake cewa la salata bi hadarati ta'amin wa la qawi tabi'u al-akhbasat wato babu sallah idan ga abinci a gabanka kuma kana jin yunwa ko kuma fitsari ko ba haya yana maka maka wato kafin ka yi ibada ka gama sun ka ta duniya ka samu nutsuwa sannan sai ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin fikihu wato na ainihin mumini sannan haka na cikin sayyid bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qimatis salatu wa hadara al-asha'u fabda'u bil asha idan aka zo lokacin sai da sallah yayi eh, kuma ga abinci ya zo to ku fara da abincin don ku samu nutsuwa sai ku yi sallan ko a cikin nutsuwa idan fa'iza faranta in ka gama al'amuranka na rayuwa fansaf sai kai ibadanka wannan shine za ka yi ta a cikin kwanciyar hankali abdullahi bin mas'ud yace ma'anar wannan ayan idza faraqta min al-fara'id fansaf fi qiyam al-layl in ka gama sallan farilla ma'azar la'asar maghriba isha to cikin dare kuma kai ta kokari tana ta kiyamu sai kai kokari kai ta wato ainihin sallan dare wannan shine ma'anonin da wannan aya wato ainihin suka kunsa wasu kuma suka ce a'a ai ma'ana sa fa iza farasta min jihadi man sabbil ibadat idan ka gama jihadi ka je kai jihadi kai jihadi to idan ka dawo kuma kai ta kokari wajen yin ibada Allah ya duka ma'anonin da ne ma'ana dai ko ka daga wannan ibadan ka tafi wannan ibadan ko kuma daga al'amuran ka na duniya ka tafi bautan Allah subhanahu wa ta'ala duka ayan za ta iya daukan wannan ma'anan sannan ubangiji ta'ala ya ce wa ila rabbika farghab wato kai kwadayi zuwa ga ubangijinka ma'ana kai kwadayi lada na ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan karshen ayan nan da ta kare da wa ila rabbika farghab kai kwadayi zuwa ga Allah to sai Abdullahi ibn Abbas sai fassara fa idza faragta fansab cewa in ka gama sallah fansab ka dage wajen yin addu'a wa ila rabbika farghab kai kwadayin Allah ta'ala ya amsa maka addu'a saboda yadda ƙarshen ayan ta kare mun sani cewa addu'a bayan sallah in kai kaɗai ne babu wani shikali bayan ka gama dukkan zikirin da za a yi na wannan matsalar ta kuma ya koyar wanda ake bayan sallah za ka iya daga hannu ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ibnu kai ya tabbatar cikin zaku ma'an amma irin addu'an da ake yin nan na jam'i bayan kowace sallah liman ce ku fara salati goma ga annabi a dinga yin addu'a bayan sallah a zahar la'asar magariba kullum kullum wannan kan malamai sun tafi da ne an sunanta wani abu wanda babu shi a sallah a kawo shi a sallah don manzala ta sama bai yi ba abubakar da umar da usman da aliyu ba su yi ba kuma babu shi a cikin littattafan shari'a daga kawai har mustanta ba za ka samu wannan jawabin ba ko daga harka wani hadis har sai wani bukari ba za ka samu wannan maganan ba daga bakara an nasi babu to tunda babu shi a shari'a kuwa ba sunna bane inda sunna ce da za a same shi a cikin littattafan shari'a cewa in kun yi addu'a in kun gama sallah ku tsaya ku yi addu'a babu shi daga baya aka kirkiro sai dai in wata masifa ta sauka wa mutane ana son a yi addu'a Allah ya yi ta wannan za a iya yi amma ba kullum kullum ba ma'ana daga wannan abun ya kai kuma sai a daina yin wannan addu'a wannan kuma za a iya yi amma a ce kullum sai an yi addu'a sai ku yi sami da ya ce wannan bid'a ne kamar yadda sauran malamai suka tafi a kai ubangiji ta ala ya ce wa ila rabbika farghab wato kai kwatayi zuwa ga ubangijinka na karba maka ayyukanka wato na lada sakamako da Allah ta'ala zai baka kai ta kokari wajen wani, saboda mumini bawan Allah idan yayi aikin ibada to kuma a tsorace yake ko an karba masa ko ba a karba masa ba kaga yana bukatan addu'a kenan dan ubangiji ta lati wallazina yu'tuna ma ta wa qulubuhum mumini mu'minin sune wanda idan sun yi ibada suke tsoraci, an karfa musu ko ba a karfa musu ba kaga yana bukatan kai ta addu'a Allah ya karfa maka ibadan ka ba za ka rutu da ibada. ba in mutum ya ibada yana rutuwa da yana ga shi ne sallah ne kiyamun laili karatun qur'ani zikirin Allah yana ta rutuwa ne alfahari da wannan wannan jahili ne ko dan bid'a amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san addini yawan sa ba zai sa shi da kai ba saboda bai da tabbas Allah ya karba ko bai karba ba yasa wani daga cikin magabata yake cewa kunu بقبول الأمل أشد اهتماما من العمل لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين ku himmantu wajen karɓan ayyukanku ku ta addu'a Allah ya ansa muku ayyukanku na gari da kuka yi fiye da mayin aiki saboda me Allah ta'ala ya ce yana karɓan aiki daga masu tsoron Allah sai kana cikin su ko baka cikin su wallahu a'lam to da ka ce sa mu'mini shi yana ayyukansa na alkhairi amma kuma yana tsorace ko Allah ya karɓa masa ko bai karɓa masa ba wa ila rabbika farghab ka yi kwaɗayin lada a wajen ubangijinka da himmantuwa wajen ka ga an karɓa maka aikinka ba wai ka yi kwaɗayi cikin wato abubuwa na rayuwa na duniya ba shi mumini kullum kwaɗayinsa akan lada a wurin Allah ta'ala da ni'imomin da Allah ya kana da bayansa ba wai abun duniya kawai ba ko kuma abun duniyan ya rinjayi na lahira saboda haka ka fifita duniyanka abin nan lahiranka kan duniyanka kai kokari ka zama mai aiki kuma mai kwaɗayin a karɓa masa kana ta addu'a Allah ta'ala ya karɓa maka ibadan ka don ka samu ladan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoron Allah ya azirta mu da kyawun ayyuka ya karɓa mana su ya mana kyakkyawan sakamako ranar kiyama wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh